Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Alhamis 4 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarki Lahashin gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa kwararru a fanni daban-daban sun bayo gwamnatin najeriya shawara kan karkatar da alakantar da dogaro daga arzikin man fetur zuwa wasu fannoni na daban haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan alfanun masu magungunan gargajiya musamman a wannan lokaci na annoba sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma da farko sai mun fara shan cikakkun labaran duniya tukunna Jama'a Salamu alaikum. Attorney General na Amurka William Ba ya ce an kama mutane 51 'yan kwanakin nan kan tuhume-tuhume da ke da alaka da tarzoma a lokacin zanga-zangar kisan George Floyd a hannun 'yan sanda. A lokacin da yake magana a taron manema labarai yau Alhamis a ma'aikatar shari'a. Ba ya ce ma'aikatar tana da hujjoji cewa kungiyar Antifa da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi sun nemi amfani da zanga-zangar don cimma burin siyasa. bugu da ƙari ba ya ce wasu ƙasashen waje sun so su amfani da halin da ake ciki don su hura wutar tashin hankali a kwanakin baya-bayan nan masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya sun sanar da tuhume-tuhume akan mutane ɗaiɗaiku da dama da ake zargi da aikata ayyukan tashin hankali a lokacin zanga-zangar a ranar laraba masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar nevada sun tuhumi mambobi uku da ake zargi na ƙungiyar fafutuka ta bugalo da kitsa labaran da zai janyo lalata kayayyaki a lokacin zanga-zanga a las vegas kuma tare da mallakar haɗaɗɗiyar giyar molotov an sami wani babban jami'in sojan sudan ta kudu da hannu a harbin da ya kashe fararen hula uku da suka ji rauni a lokacin wata zanga-zanga da ta janyo yin harbi wata majiya daga ofishin shugaba salva kiir ta ce lo okok ya mutu a ranar laraba da daddare a wani asibiti da ke juba majiyar ta ce wulkir dan uwan shugaban kasar an da ke shi ne da wani karfe a ka a ranar Laraba lokacin da suke cacar baki mai zafi tare da wasu mazauna sharikar makotan Juba. Majiyar ta buƙaci a ɓoye sunanta saboda ba a ba shi umarnin ya yi magana ba a kallon wannan lamarin. ya ce wulkir ya faɗi ƙasa bayan da aka buge shi abin da ya janyo masu tsaron lafiyarsa buɗe wuta. Juk Tiong Juk da ya shaida abin ya ce wulkir wanda aka fi sani da luwal Marine ya yi ƙoƙarin ƙwace wani fili ne daga mazauna yankin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da na yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba Amurka da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki. da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya bada dama idan har za mu cika haƙoƙin da suka wajaba a kanmu a matsayinmu na masu yi wa ƙasa aiki a matsayinmu na amurkawa da mutane na gari to dole ne mu ɗauki rantsuwar da muka yi da muhimmancin gaske shugaban dogarawan ƙasa joseph legeli ya faɗa ba za mu yarda da wariyar launin fata ba da nuna bambanci ko tashin hankali an tura dakarun tsaron ƙasa a jihohi 31 don taimakawa jami'an tsaron yankin akan zanga-zangar da ta fara a makon da ya gabata sakamakon mutuwar ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda shugaba donald trump ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su turo dogarawan tsaron ƙasa zuwa washington dc kana sakataren tsaron amurka mike espa ya bai wa dakaru uku da suke aiki umarni su koma sansanonin wajen babban birnin amurka inda aka saka a zaman jiran ko ta kwana idan ana buƙatar su Wani rahoton cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi kamari. Cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar Laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru sha hudu da haihuwa da ƙasa da haka da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin Amurka Hukumar CDC ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji, ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke bukatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma. Amurka take da adadi mafi yawa da aka tabbatar sun kamu da COVID-19 sama da miliyan ɗaya da dubu takwas kuma waɗanda suka mutu dubu da ɗari da da biyar Jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa gwamnatin Trump ta zaɓi kamfanoni biyar da ake tsammanin za su samar da allurar rigakafin coronavirus. Kamfanonin su ne Madana da ke jihar Massachusetts da AstraZeneca wanda ya haɗa kai da jami'ar Oxford da kuma babban kamfanin har haɗa magunguna na Johnson Johnson da Marka da Pfizer. Jaridar Times ta rawaito jami'an gwamnatin suna cewa za ta sanar da matakin nata nan da wasu makonni kaɗan. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, ƙwararru a bangarori daban-daban a Najeriya sun baiwa gwamnatin ƙasar shawara kan yadda za ta karkatar da dogaro daga arzikin man fetur zuwa wasu fannoni na daban. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗo mana. Masana sun bayyana halin kakanikayi da cutar coronavirus ta kara jefa al'amura da suka shafi tattalin arzikin Najeriya musamman idan aka yi duba akan batun da ya shafi ci gaba mai dorewa wanda dukkan kasashen mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2015 suka dau alwashin yi wato muradun SDGs don yaki da talauci da kare duniya da kuma tabbatar da cewa al'umma sun ci moriyan zaman lafiya da ci gaba kafin shekarar 2030. To sai dai irin tsaiko da annobar ta janyo ga tattalin arzikin ƙasar wajen cimma wannan manufa ya yi barazanar sanya dubban mutane rasa ayyukansu a fannoni da dama a kasar kamar yadda darakta janar na ofishin kasafin kudaden shigar najeriya ben akabueze ya ce kashi ashirin cikin ɗari ne kawai na kudade ke shiga kasar abinda dakta isa abdullahi malami kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa a jami'ar kashiri na jihar gombe a najeriya ya ce kasar na bukatan ɗaura ɗammara da kuma inganta wasu hanyoyin shigar ta baya ga dogaro ga arzikin man fetur da ta yi manya-manyan abin da ya kamata mu yi la'akari da su bayan man fetur babu jigon tattalin arziki mana na najeriya kamar noma da kiwo to kuma inda ma mun bunkasa nomar da kiwon da sun ma man fetur din samar da kuɗaɗe wa najeriya to ya kamata mu duba kuɗaɗen da muke da su mu kashe kuɗi mai yawa tun daga jikin gwamnati har zuwa kamfanoni masu zaman kansu da ɗaiɗaikun masu zuba jari a sa gonan nan ta koma irin ta zamani a yi noma ta katafila da manya-manyan injina combine harvester da sauransu a madadin garma da fatanya da hauya su ba za su iya ba mu abincin da zamu ci na mutum miliyan ɗari biyu a Najeriya har kuma mu saida mu wayansu ba har ya zamanto arziki ba. A nashi bangaren Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin da ya shafi ƙasa da ƙasa a Najeriya ya ce kamata ya yi gwamnati ta ringa baiwa kamfanoni a ƙasar manya-manyan ayyuka na tsare-tsare da gine-gine don karfafa musu gwiwa ba wai ta ringa baiwa kamfanonin ƙasashen waje ayyuka ba a ce wasa hakan zai taimaka wajen samar da kuɗaɗe cikin aljihun gwamnati. Manya-manyan ayyukanmu da ake yi a ƙasar nan watan civil works ɗin da ake yi yi majority kamfanonin kasashen waje ne shi yasa mutane ba su jin wannan kuɗin na dawowa cikin su saboda me kamfanonin kasashen waje su suke zuwa su yi ayyukan nan so idan aka samu a ce a samu wasu kananan ayyuka wanda mutanen Najeriya wanda kamfanonin mu za su yi saboda a samu kuɗi ya dawo cikin al'umma idan aka ci gaba da ba kamfanonin waje misali kamar irin su JB Jules Baja kenan su kuma kamfanonin China da suke wasu hanyoyi manyan hanyoyi a kasan nan za mu iya ganin cewa kamar JB da su wannan CCC su suke yin wannan ayyuka so ta dalilin haka ya kamata a samu wa'annan kamfanonin gida su a samu masu aiki wanda za su yi kuɗi zai dawo cikin al'umma. Cikin abubuwan da ke cimma al'ummar ƙasar tuwo a kwarya da kuma hana ruwa gudu shine batun cin hanci da rashawa. Yan lokaci da alƙaliman annobar cutar COVID-19 ke daɗa hawa a ƙasar ana zargin wasu jami'an gwamnatin da yin amfani da damar wajen karkatar da kuɗaɗen tallafi da aka ware domin kai ɗoki ga marasa ƙarfi a ƙasar. Awal Musa Rafsanjani babban darekta a cibiyar Sislak kuma babban wakili a ƙungiyar Transparency International a Najeriya. Najeriya ya bayyana takaicinsa game da lamarin. Daidai lokacin da wannan annoba take karfi a kasar kuma kasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cici al'ummominsu da kasashensu da tallafa musu da su fita daga cikin bala'in kangin to wani abin kunya ne abin takaici a yanzu haka dinnan wasu jami'an gwamnati da suke yaƙi da hanci da rashawa sun karɓi korafi daga jama'a kuma sun yi kuduri aniyar cewa za su binkice. Kwararrun sun kara da cewa idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi taka tsantsan wajen canja dabarunta ba, to ba shakka kasar ba za ta yi saurin fita daga kangin kalubale na koma baya da cutar COVID-19 ya janyo a kasar ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya Hamza, a daidai wannan lokaci da annoba ta tayar da duniya tsaye. wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman kan alfanun magungunan gargajiya tun kafin zuwan turawa da kuma likita bokan turai al'umma kan dogara ne wajen amfani da magungunan gargajiya domin samun waraka wanda hakan ya sa sai 'yan gado ne kan rungumi wannan sana'a ko da yake a yanzu an samu 'yan haye batun da wasu ke ma cewa barazana ne ga harkar kiwon lafiya duwai ko shin ma wani alfanu masu maganin gargajiya ke shiga ci gaban al'umma musamman a wannan lokaci da ake samun bulle cututtuka ga ma da ta bakin wani dan gado wanda shi ya rungumi sana'ar ne hannu biyu. Sunana a bakin gidan man total jimeta yola adamawa state nigeria lallai sana maganin gargajiya gadanta na yi a wurin ma'aikina wanda ke gaya masa malam ruwa maganin gargajiya wanda shi ma gadanta ya wurin kakansa sannan ya gangaro ya zo har zuwa gare ni ma. eh kamar ni yadda nake gudanar da sana'a na Wanda gaskiya idan na fahimci bayaninka kamar yadda nake mu'amala da mutane na kan mu'amala da mutane duk mutumin da ya zo min da damuwansa na jinya so na kan fahimci menene matsalar ka sannan duba maganin da ya kamata in baka wanda zaka yi amfani da sannan baka ranakun da zaka dawo don ka bani bayani warakan da ka samu akan magani duk mutumin da aka ce maka sana'ar shi ne na maganin gargajiya wallahi ne ba wai koyoyi ba in dan gado ne ya kamata idan an kawo maka mutum ko yaro ko babba da zaran ka gaishe kasan cewa wannan wallahi ga abin da yake damun shi idan zaka fara hukunto kamar yanzu misali zan yi maka ta dama mutum zai so mara lafiya wurina wallahi zan ce masa ciwo kaza ne yake damun kuma in ka je asibitin kai ta zaka samu shi ne ai ba wai kallo bane ba menene ya zamo cewa kamar yau da kullun ne idan typhoid ne a jikinka zan san zan tambaye ka yanayin kana zazzabin ka yaushe yake maka da safe ne ko da rana ko da yamma ya san wanne ne yanzu zan bambance maka typhoid na shiga lokaci kaza malaria na shiga lokaci kaza eh, eh, yellow fever ma'ana shawara zan ce maka shi kuma lokacin da yake nan bai da lokaci a kowane lokaci zan ce maka yana jikin dan adam so zan duba yanayin hannunka yanayin idonka yanayin harshenka yanayin fatan jikinka zan ga mene ciwo ne a jikinka kuma zan iya sani ko da a ce basir ne kai ko da ma ce ma ba ciwo na asibiti bane ma zan iya tabbatar maka cewa wannan ba na asibiti bane saboda kaga yau da kullum kamar likita bokan turai su ma masu maganin gargajiya na da nasu tsari domin tafiya da zamani a cewar mataimakin shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta najeriya ntmp mai kula da shiyar arewa maso gabas dr alamin ke cewa a takaice suna na dr alamin medical research center e a matsayina na ina mataimakin ma'ana national chairman vice president namu na kungiyar magani karkashin 19 mp ma'ana bp na north east sannan kuma algon chairman eh, algon na bps na najeriya gabaki daya a alhamdulillahi nasarar da muka samu komai yakan tafiya da zamani da magungunan gargajiya zaka na ganin shi kamar ana ɗaure shi a leda ko kuma a kulle shi a takarda to amma alhamdulillah ga shi yanzu mun samu ci gaba sakamakon karatun da muka yi muna yin muna sarrafa magani mai pakicin din shi in na ruwa ne mai pakicin din shi mu gyara shi mu san yanayin da za mu ba wa al'umma bai zamanto ya wahalar da su ko ya cutar da su ba eh, a bisa abubuwan da suke gani kamar masu maganin mu wani lokaci zaka ji an ce wani ya sha maganin gargajiya a'a ya sha ya samu matsala a'a ko ya sha sai in ga a tunanina dukkan kowanne ana ka iya samun matsala kamar yanzu ka ɗauki majinyacin ka je asibiti da shi sai ga har allah ya sa wannan sanadiyan jinya har ya rasa ransa to kamar mu abubuwan da da ake ɗaukan magunguna ake badawa akan shan shi bisa rashin eh, kima ma'ana measurement kamar dose ne shi to kaga a yanzu magungunan mukan measurement ɗin shi mu duba dose ɗin da za a ba wa mutum daidai da wanda zai sha ba tare da an samu matsala ba in ka duba yanayin koke-koken da jama'a suke baya an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala a yanzu dukkan wayannan matsaloli a cikin 100 25% zan ce sun kawar wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatoci a wasu kasashen ke hada gwiwa da masana magungunan gargajiya domin samo maganin wannan annobar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 to ya ko anya a kwarar da masu maganin gargajiyan ka iya takawa irin wannan yanayi a matsayinmu na shugabannin kungiya ko ba, ba kam, uh, eh, uh, eh, membobinmu da kuma iyayenmu wayansu a ƙauyuka da kuma barnuka a cikin gari sukan mu da a ba su dama su gwada baiwansu akan wannan larura wannan annoba da ta bayyana to har lokacin wani zai fito ya ce yana da maganin kaza a ungiyance muka hana muka ce ku bari lokaci na zuwa don mutanenmu da dama sun so su nuna cewa suna da baiwansu da za su gwada akan wannan annoba domin kowa da tunaninsa kamar ni a tunanina akwai abubuwan da muke gani in muka hada shi da ikon allah zai kai ga an samu nasara kamar yadda kasan da ka ambata su ma magani ne wani daga cikin al'umma ya gabatar ko kuma ya ce ya cire har aka gwada gashi yanzu ana amfani da shi. Manazarta na ganin fa akwai bukatar hada karfe da karfe domin kwalliya take biyan kudin sabulu musamman ma irin wannan lokaci pharmacist Salim Sani Hassan wani masanin hada magunguna ne a Najeriya ya ce ko dole fa ake hada hannu. suna ba da gudumawa kwarai daga gaske da kasa kamar Najeriya wadda ake cewa developing country ba mu da isasshen ƙwararrun ma'aikatan lafiya ko kuma ba mu ci gaba sosai kamar ƙasashe ba wajen ƙere-ƙeren magani wadda zai wadatar a kowane ɓangare na ƙasar nan so akwai ɓangare ko za a ce na kakara wanda ba asibitoci to wayannan masu maganin gargajiya suna taimakawa kwarai da gaske wajen yanzu kaman wanzamai in an yi targaɗe ko an yi karaya duka muna eh, sa su a ɓangare na masu magani da gajiya so suna taimakawa kwarai da gaske wajen ba da gudumawa a harkan kiwon lafiya a kasar nan. farfesa Habibu dan Malam malami a tsangar koyon hada magunguna ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria tsokaci ya yi game da irin matakan da ya kamata ake ɗauka musamman a wannan lokaci da ake yaƙi da kwayar cutar ta coronavirus. Eh, kila da a ce tun farko gwamnatocinmu maimakon eh, a ce za su killace mutanen ƙasa baki ɗaya. Kila da ya fi sauƙi a ce an killace mutanen da suke shigowa baki. Ko da 'yan ƙasa ne ko ma baki ne dai wanda ya shigo a ce sai an killace shi aƙalla sati biyu in ya nuna alaman ciwo a mashi magani in bai nuna alaman ciwo ba sannan abu shi daga cikin kasa kila da wannan aka da ya fi mana sauki fiye da a ce an an killace mutanen kasa baki daya an rabe kasa baki daya ga mutanen mu yanda ake da matsalar talauci kowa akwai mutane da yawa sai an fita sannan za a samu abin da za a ci nan da sauransu wannan ya dan wahalar da mutane sosai so mutane ba su ji wannan abun ba. koma da menene in yi magana da kan ce wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba an shakata da wannan faifan. kuma sai wasanni a takaice. Assalamu alaikum yau ma kamar kowace mako da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni to sai a gyara zama domin sauraron na wannan makon. da farko shugaban hukumar kwallon kafa amaju phoenix ya yi shelar cewa akwai shirin biyan wasan league league a nigeria domin taimakawa wasan league musa phoenix ya shaida hakan ne a wata ganawa inda ya ce gidan gilashin zai taimaka wa tsarin league din don fita daga cikin halin ha'ula inda take ciki bayanai na nuni da cewa tsarin wasan league league a nigeria na cikin yanayin digirgire da talle sama da watanni biyar da kuma kwantai guda uku shugaban hukumar kwallon kafan ya ce ana gudanar da shirye-shirye don ganin an sake dawo fagen murza leda da zaran an samu kyakkyawan yanayi a gefe guda kuma a laraban wannan mako shugaban hukumar nff ya tabbatar cewa an ba da sabuwar yarjejeniya wa kocin kungiyar super eagles da ya tabbatar ya lashe gasar kwallon kafa na afirka da za a yi a shekarar baɗi sannan kuma ya tabbatar cewa ƙungiyar kwallon kafa super eagles ta samu zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda shi ma za a yi a shekarar ta biyu a ƙasar qatar shi ma dai ministan bunƙasa harkokin wasanni da matasa a najeriya ya ce an sabunta kwantaragin babban kocin najeriya ne domin ba shi damar nuna kansa cewa zai kawo ci gaba amma kuma idan ya gaza za a kore shi in ji minista son da dare bisa alakari da ƙa'idojin da aka gindaya wa kocin da kuma ya amince muna gargaɗinsa da ya kai babban matsayin wasan kwallon kafa a najeriya domin samun babbar nasara in ji cewar minista son da dare muddin kocin ya gaza kai matsayin da ake bukata za a yi wa jarod da shi shi dai kocin kungiyar kwallon kafan super eagles mr roha shine jagoranci kungiyar a gasar kasashen afirka da aka gudanar a shekarar da sha tara a kasar masar ya ce yanzu dai najeriya ba ita ce gwana ba ba a kasar afirka a fagen tamola sabida haka da kamar wuya a samu nasarar cin kofin kasashen afirka wanda za a fafata a kasar kamaru a shekara mai zuwa ita kuma kungiyar kwace-kwacen kwallon kafa najeriya ta fara magana da hukumomi da kuma ma'aikatu domin tallafawa gajeyu 'yan kungiyar shugaban kungiyar kwacocin isa ladan boso ya shaida hakan inda ya ce kungiyar tasu tana magana da hukumar nff da kuma ma'aikatar wasanni domin a taimakawa gajiyu wakilanta shugaban kungiyar isa ladan boso ya yaba wa ministan matasa da wasanni mr sanda dare sabili da tallafawa iyalan wasu fitattun 'yan kwallon kafan kasar da suka riga mu gidan gaskiya dangane da matsatsin cutar covid-19 daga ƙarshe hukumar kwallon kafa wato nff ta yi bikin cika shekara hamsin da hudu na ministan matasa da bunƙasa wasanni mustasan da dare a duniya hukumar nff din ta aikewa minista dare da sakon fatan alkhairi a ranar juma'an da ta wuce sai dai ministan ya caccaki hukumar kwallon kafa da cewa wasan kwallon ƙafa a najeriya ya samu koma baya shi dai sanda dare gogaggen dan jarida a fannin rediyo da talabijin wanda ya shafe tsawon shekaru sama da 25 a wannan sana'ar mr sanda dare ya taba zama shugaban sashen hausa na wannan gidan rediyo murya amurka abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria gai da Abdulwahab Muhammad da wannan muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaici. Attorney General na Amurka William Ba ya ce an kama mutane 51 'yan kwanakin nan kan tuhume-tuhume da ke da alaka da tarzoma a lokacin zanga-zangar kisan George Floyd a hannun 'yan sanda a lokacin da yake magana a taron manema labarai yau Alhamis a ma'aikatar shari'a. Ba ya ce ma'aikatar tana da hujjoji cewa kungiyar Antifa da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi sun nemi amfani da zanga-zangar don cimma burin siyasa. Bugu da ƙari ba ya ce wasu ƙasashen waje sun so su amfani da halin da ake ciki don su hura wutar tashin hankali. An sami wani babban jami'in sojan Sudan ta kudu da hannu a harbin da ya kashe fararen hula uku da suka ji rauni a lokacin wata zanga-zanga da ta janyo yin harbi. Wata majiya daga ofishin shugaba salbakir ta ce Luwa okok wolkir ya mutu a ranar Laraba da daddare a wani asibiti da ke Juba. Majiyar ta ce Wolkir ɗan uwan shugaban kasar an da ke shi ne da wani karfe a ka a ranar Laraba lokacin da suke cacar baki mai zafi tare da wasu mazauna sharikar makotan Juba. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da na yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba amurke da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba da dama wani rahoton cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan afrilu a lokacin da annobar ta yi kamari cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru sha hudu da haihuwa da ƙasa da haka da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin amurka hukumar cdc ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke bukatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma. Kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyyar mu ga iyalan Alhaji Abubakar dan Hassana Sanyinna da Malam Umar dan Hassana da sauran 'yan uwa da dangi. A kan rasuwar dan uwansa Abbas dan Hassana Sanyinna wanda Allah ya rasuwa a jiya Laraba a garin Sanyinna ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma baiwa iyalai haƙurin jure rashin. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin muhammed Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lewis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.